Buhari ya karfafa matasan gwiwa da su rungumi ɗabi'ar karatu da bincike domin magance kowane irin ƙalubale ya kuma ba su shawara da su rubuta littattafai a kan 'yan Najeriya da suka sadaukar da kansu domin ci gaban ƙasa. Bako mai jawabi a wurin taron mai ta masule ya ce akwai alamun ƙasar nan za ta fita daga cikin ƙalubalen da take fuskanta ta fannin shugabanni na gari da kuma mutane da suka rungumi ɗabi'ar karatu. shi ma mai shari'a mamman nasir a jawabinsa ya yi alkawarin taimakawa wajen ci gaban haɗin kan ƙasar nan waɗanda suka yi jawabai a wurin taron sun bayyana shugabanci na gari a matsayin hanyar da zai kawo ci gaba tare da yin kira ga al'umma da su guji ɗabi'ar bambance-bambancen addini da ƙabilanci